طريق الصالحين إلى رب العالمين شافي ندريد شابير na درسي da إند ترى هكذا wannan shine darasi na saba'in da tara, shafi na ɗari da sha biyar. muna cikin babu fardu man yassara alamu asirin, babin da ke magana a kan falalan wanda asalin wato ya sauƙaƙe ma wanda ba shi ya masa katutu Au an zarahu ko ya masa jinkiri ya ƙara masa lokaci dan ya biya shi a natsi aw an anhu ko kuma ya yafe masa bashin baki daya to gaba na hudu a ƙarƙashin babin shine malaci as-samahatu fil bai'i wa shara'i wa qada'i ad-diyun sababun bi rahmatillahi lak as-samaha sauki da Allah ku rinka karanta wancan littawancan ku rinka sauraron nan maza da mukai da kun ganin ga wasu abubuwa nan duk ba zai karanta muku so ba kuma suna da alaka da babir ina ga dai kuma dai za mu koma mu ƙara cashewa ne kawai sosai kamar yadda muka yi nasu shi kenan a nan maza ku je ku saurari darasi na na hamsin da bakwai darasi na hamsin da bakwai da muka yi da da maza an gane an yi shi ranar goma ga watan shawwal shekara 1444 Talatin ga watan hudu 2023 shekara uku kenan da wani abu ku je ku bincika yana nan a telegram ku saurari darasi na hamsin 57 za ku amfana da wannan babin fiye da yadda muke za a takaitaccen lokaci na ambata saboda rinka muraja mala ya ce asamaha sauƙi da za ka yi yafiya ka zanto mai sauƙi filbai'i a wurin kasuwanci wa shara'i da siya duk sanda za ka yi kasuwanci albai ne saye da siyarwa ko cinikayya wa shara'i ne siya a yayin da za ka siya ko ka saida wa qada'ud haka nan ka zanto mai sauki wurin biyan bashi saukin nan in kai aka ba ka bayar cikin mutunci akan lokaci ko in kai ne mai karba ka tausaya yayin da za ka karɓa. kowanne daga cikin waɗannan in dai ka sauƙaƙa sababun dalili ne da rahmatillahi laka rahman Allah a gare ka Allah ka samu a cikinsu su malice rawal bukhari imam al-bukhari ya rawaito hadisi an jabir bin abdullahi daga jabir dan abdullahi radiyallahu anhu ma Allah ya kare da gare su shi da mahaifinsa anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qala Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce rahimallahu rajulan Allahu akbar ya Allah yi rahama wasu malan suka ce addu'a ce yi wasu malan suka ce wannan eh, labari ne ya bada to kuma dai wanne ne ya tabbata daga Allah Allah ka yi rahama ka yi jin kai ga duk mutumin da samhan idza ba'a samhan ay jawadan mutasahilan yatajawazu an ba'di haqqihi samhan mai sauki amma sun fassara saukin kamar da Dr. al-juhani ya fassara a wani wurin da ba nan ba ya ce Allah kai rama ga duk mutumin da yake samhan ai mutum wanda yake mai kyauta mai sauƙi mai yafe wani wani ɓangare na haƙƙin shi ya ce ya yafe shi ne Allah kai rahama ga duk wanda ya haɗa wannan eh, siffa idza ba'a a lokacin da ya tashi siyarwa in ya tashi zai siyar ya zanto mai sauƙi da rangwame to Allah kai masa rahama wa idza ishtara nan idan ya tashi siya shi ma ya zanto haka to shi ma Allah kai masa rahama wa idaktada haka nan idan ya nemi bashin shi na a biya shi zaka tadda cewa in biyan shi za a yi zai karba cikin taushi da tausasawa ga wanda ya ba bashi din ma'ana tun a farko in zai iya biya a wata ɗaya sai ce to na baka wata biyu ko kuma a dunkule bashi ce ka iya biya sannan a hankali kun fahimta akwai masu yin haka kama a gidajen haya za ka ga wasu su duk shekara dunkule suke son kuɗin su wani kuma zai ce maka na baka dama an kaso ka iya raba kuɗin duk wata ga account ka rinka sa kaza kadda ya kasa da kaza shi ma kaga ya sauƙaƙa maka saboda wani an ce mai a dunkulen ne to yana cikin tashin hankali wani za ta zo mai da haihuwa wani na biyan kuɗin makaranta wani asibiti wani kaza to waɗannan duk wanda ya zanto mai sauƙi Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya masa rahama to Allah ka a cikin su sai babi na gaba shine babu fadlin infaqi ala wujuhil khair babun da zai magana akan falalan ciyar da dukiya a dukkan fuskokin alkhairi in an ce wujuhul khair duk wani abin da ibada ne sawa'un ciyar da dukiyar nan ga addini ne ko ga mutum ne kai ko ga dabbobi ne ma kun fahimta ko ko ga dabbobi ne malam ya kawo aya ta gaba ta farko ce al-infaqu fi sabilillahi min sifatil muttaqin lalle ciyar yadda dukiya fi sabilillah a bisa tafarkin Allah na daga cikin siffofin waɗanda Allah ya ce su masu tsoron Allah ne ina za a fahimci wannan ce ƙala ta'ala Allah subhanahu wata'ala ce alif lamun mimun Allah shi fi kowa sanin me yake nufi da su zalikal kitab wannan littafi alqur'ani la raiba fihi babu ko kokonto ballantana shakka a cikinsa hudan lil muttaqin amma tabbas qur'ani shari'a ne ga masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah kamar mai tambaya ce ya Allah za a yi mu gane su wane ne wanda kake so kace shari'a ne a gare su dan mu shiga sai ce to ku ji da kyau dan ku shiga cikin su allazina sune waɗanda yu'minuna bil ghaibi suke imani da gaibu gaibu shine duk abin da baka iya riskan shi ta hanyoyi biyar ka ganshi, ko ka taba shi ko ka ji shi a jiki ko ka dandana shi ko ka ji sa duk abin da ka kasa kama shi ta waɗannan hanyoyi biyar to ba gaibu bane ina fata mun fahimci wannan to wannan ko gaibu na farko ya shafi Allah subhanahu wata'ala saboda a duniya ba a ganin Allah amma wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum ran alkiyama za a ga Allah kuma in Allah da muna cikin wanda za su gan shi sannan na biyu daga cikin ra'ibu ɗinnan ma'ananta ya shafi aljanna saboda ba a ga aljanna ba amma mun yadda akwai aljanna ko fa rabbi sama'i wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun to haka nan wuta to shine ma'anan al-ghaib na farko wannan ibada ce ta zuci kun ga inda ibadan zuci yafi na gangan jiki dukkan ibadu na zuci dama yafi na gangan jiki wai qimuna salata ga ibada kuma na jiki din suna tsaida sallah tsaida sallah ya shafi su yi akan lokaci su yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wa mimma razaqnahum dangane da kuma abinda muka azurta su na dukiya wanda shine dalilin kawo ayan yunfiquna zaka tarar da su suna ciyar da dukiyan ba tare da tsoron cewa wani abu zai faru da ita ba sun san Allah ya ba su sun san ba za su lahira da ita ba kuma sun san zai ba su wanda tafi wallazina yu'minuna bima unzila ilayk sune har wa yau dai waɗanda suka yi imani da abin da aka saukar a gare ka shine alqur'ani da sunna da yanda aka saukar da qur'ani aka aka saukar da sunna ma unzila min qablik da abin da aka saukar ka sune su at-taura da injila da sauransu wa bil akhirah dangane da al'amarin lahira kuwa yuqinun zaka tarar da su suna sakankancewa ba sa shakka yanda suka san in sun jinwa suka ci abinci za su koshi haka suka san za a tashi alkiyama ko shakka ba sa yi ula'ika kaga waɗanda suka haɗa waɗannan siffofi maza ne su ko mata ala hudan min rabbihim suna kan wata shiriya ta musamman daga ubangijin su ya Allah ka sa a cikin su wa ula'ika kuma irin waɗannan mutane humul muflihun su ne waɗanda suke masu rabauta al-falah shine ka samu abin da ranka ke tsananin so ka kubuta daga abin da ranka ke tsananin jin tsoro na biyu ce Allahu ya khalifu anil munfiki fi sabilihi wa yu'awwiduhu Allah subhanahu wa ta'ala ya khalifu shi ke mayewa alal munfik ga wanda ya ciyar da dukiya Allah ke maye masa da abin da ya ciyar nan da aljanna fi sabilihi matukar ka ciyar da dukiyar na bisa tafarkin Allah wa yu'awwiduhu kuma Allah ne mai musanya ma mutum wannan dukiyar ya bashi wata kun hadisi ko ina ganin shine malam zai kawo gaba bari mu jin bai kawo shi ba sai mu kawo malai ce qala ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ma anfaqtum min shay'in babu wani abu da za ku ciyar ko mun girman sa ko kankantan sa shine min shay'in ko mun girman abin ko mun kankantan sa fa kuwa yukhlifuhu fa ce Allah ne ke maye muku gurbin sa in kun yi zai muku alkawari ne wa huwa khairur raziqin kuma kar ku manta Allah subhanahu ta'ala. kuma shine mafi alkhairin masu azurtawa ai mun gani ga ruwan sama nan ya sauka yanzu arziki ne ya sauka Allah kaɗai ya san arzikin da zai biyo bayan saukar ruwan ɗazun nan mai 'yan mintuna da suka wuce ko ba haka ba ne yanzu nan ba za a jima ba za ki ji tumatir ya fara sauka za ki ji kaza yi kaza za ki ji rashin lafiyar da ake fama sai ki ji an ce ai yanzu an ta shigo da magunguna amma da ciwon ya sauki yanzu sai ba a samun shi Allah ya zo da alkhairin an gane ko Allah ka kawo mana alkhairai masu yawa mala ce fi sahihaini hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abdurrahman ibn sakhrin Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce qala Allahu azza wa jal kun ga hadisi ya zama kujisi kenan Allah mai girma da buwaya ya ce anfik ya kai dan adam ka faciyar yadda dukiyar nan da ka gana baka unfik alaika ne maka alkawarin nima zan ciyar a kanka zan ci da kai ko gwamnati ta ce ka yi aflayin kwangila ka ka akwai tanda akwai wane ne ya kake gani mutum zai je csc ya ta ba da kudin kaza a yi updating kaza a ɗauki lauyoyi a ce kaza har ma a ce mu wani kana da percentage kaza in ta tabbata ko ba haka bane to wannan process ɗin da kake bi na ka samu ka sa kuɗi can ka sa kuɗi can tun kafin ka san kwangilan za ta za ta matuwarin ko ba za ta yi ba to Allah yana son ka yi wannan fiye da aljanna ya gane kana da gaskiyar imani in aljanna ne sai mu ce ai Allah mai rahama ne in ya so zai yi amma in duniya ne sai ka tashi kai ta kokari saboda ka raina lahira shi ne gaskiya in ce saboda mun raina in sa kaina a ciki kar ku ji kaman da ku nake da mu nake gaba daya haka rayuwar mu take a duniyan nan yaro ne za ka haifa ka gani Ba ka gajiya ka ce a sai mai kaza a sa shi makaranta ai ba fa me zai zama ba amma ka yadda kai ta tsawainiya kai ta hidima kai ta hidima wani ma Allah zai jaraba ya zo da disability amma ba za ka yi saranda ba ba za ka yi ƙauya ba ta yi, a ce ai kaza ba za ka iya yanke kauna ba game da duniya to me yasa ba mu aljanna haka me yasa ba ma aljanna haka abinda mun san da gaske ne Allah bai taba saba alƙawari ba kuma mun gani Allah ya azurta waɗanda ma ba a yi tsammanin zai azurta sun ba so da haka mai kokari ya zanto imanin imanin mu da Allah imani ne na gaskiya saboda idan ka samu wannan ne wallahi komai ke zuwa maka da sauki komai duniyar ma da kake gani wani ya tafin ka waye ya ta shiga haramun din wallahi sakamakon san Allah da kake sai Allah jefa tsananin ƙaunanka a zuciyan wani bawan Allah da yake da wadatar da baka tsammani sai ya tausaya maka ga ranka a gaban wancan na haramun din ka wuce shi ka wuce shi cikin taimakon Allah da ƙaunar Allah kuma da halaliyanka ana yi ko ba a yi ana yi ana yi in ka kiyaye wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja in dai zaka ji tsoron Allah to Allah ne zai baka mafita Allah ka sa mu cikin bayinka na kwarai masu jin tsoronka ku zo mu je maza Allah sallallahu alaihi wasu ce an fi unfik alaika Allah ta'ala ya ce ka ciyar zan ciyar da kai nan ciyar a kanka wa qala yadullahi mal'a hannun Allah ke yake da arziki hannun Allah hannayen Allah haka za mu ce amma ba mu san wasu iri ba ne amma mun yi imani akwai su tun da annabi ya faɗa la taghibuha nafaqatun babu wani ciyarwa da ke tauye wannan arzikin da ke hannun Allah sahau hannun Allah sakakke ne Allah mai sakakken hannu ne haka ce mai sakakken hannu ne ake nufi mai kyauta mai kyauta ba ku ga har kafiri na zagi a bashi ba ya zagi Allah kuma a bashi kai ka san abin ya fi karfin airowarsa haka ne ko ba haka ba to ina ga kuma wanda ya tauhidi ran da za a haɗu Sahau laili wan nahar Allah yana da sakewan hannu a dare da yini yana azurtawa an gane ko na aka ce saha siffa ce ta hannu wanda yake a koda yaushe badawa yake yana al'aqa wal jud hannun da kullum ungo yake wata dattijuwa a garin Zariya ta rasu ita ce wanda na taba ku kisanta ta rasu da kalmar shahada din da gaske abin da ta gaya wa ƴaƴanta abu biyu su tema nasiha amma har gobe ni ina amfani da nasihan nata tace ƴaƴanta ta fara tarawa tace wallahi duk wanda ya ciyar da ita da dukiyan haramun ba ta fi mishi ba shayarwar da shi masa ta ce duk wanda ya kawo dukiyar haramun ya ciyar da ita to wallahi ba ta yafe mishi ba ita shayarwar da ta yi mishi a rayuwarta ba ta yafe ba amma na Allah ya ta tsakaninta da shi ɗaya daga cikinsu yana auren yayata da ta rasuwa ɗaya uba ɗaya takan sa a buga waya ba ta ma iya buga waya ba ta sa a kira muna ce mata binta amma sunan gida lami ake ce mata sai ta ce da ita lami kudin da wane ke kawo min ki da Allah halal ne kina ga aikin shi zai bashi irin kudin nan dan shi dan yana san ta yana mata hidima sai take ganin su tun zamanin su daula ne kwabo da si mata <laughs> san an wuce nan ba akwai daloli yanzu tace na halal ne ki ji tsoron Allah ki gaya mun ban so yaran nan su ci da ni da haramun ta ce wallahi tallahi ba har haram ya ce da ke bakin jikin jikin ta ce to na gode sai ta tsinka waya amma duk da kan sun zo zariya sai ta ce duk wanda ya ce da ita da haramun ba ta yafe mai ba kun ji ta na ɗaya sai ta na biyu ta kan rinka ce ma mutane ku rinka ungo domin ungo ita ta bude kofar aljanna kun ji wani karatun da ba aya ba hadisi amma ya shiga ku rinka ungo domin ungo ita ta bude kofan aljanna imanin iyayenmu ne wannan shi yasa za ki ga da wuya ki je ki daga wurin sallar su ba su lalla sun yadda ana sallah kuma ana infaki mu ko sai uban rowa a sa security fence a sa electrical fence malam in ka kwankwasa ma shokin zai ja ka an sa CCTV tun kan ka zo a ce ku ce ba nan ga fitinannin nan sun zo tana kallo a kyamara tun daga har drum yanzu CCTV ne ana kallo a ciki to ni na ce musu su zo ba na ce zan zo da sallah ba ran da kika mutu can za a kai ki a tsumma ana roƙon su yi miki addu'a wallahi in gaya muku gaskiya kun ga su dan zanin nan su dan abin da kuke raidawa gida wani dan buhun shinkafa ya dan sauka an kawo wasu biyu kice da Allah ko loka biyu din wance za ta tafi na bayar a kai ma wance wallahi ku rinƙai wallahi ku rinkai dan dubu biyar din nan dan dubu biyu dubu ke ko dubu ɗaya da ɗai makwabta waye wallahi yana da rana wallahi yana da rana raduwan nan da kuke gani jaraba wanda ke cikin ta yana da yawa gobe goben nan wallahi sai Allah ya juya lissafin rayuwa wallahi goben nan sai Allah ya juya lissafin rayuwa wanda ke sama ya da abun ban mamaki ballantana ana nan zaka ji ana ballantana nan Kaduna ma malam barikin banda yanzu da ake ta abin nan da da mutiya sai ku ji an ce to ai baban shi ya ce dai a kawo shi gida ne can ina ake a ce ai can kasan kaza ne ko kaza din nan waɗannan dai asalin asalin wanda suka gina Kaduna garuruwan da kusan su ne asalin suka zo suka haɗa Kaduna sai ka ji an ce ai an ce a mai da shi gida a kawo gawon mutum za a yi sallah mala kaga duk makwabta sun watse saboda kina can kin koma bariki a Kaduna kin manta da su kuma su ga su ba su cin haram ga kiyaye sallah ga abu wallahi ku rinka taimaka ma 'yan uwanku mata da ke can gida saboda akwai bayan Allah cikinsu na taɓa gaya muku anan na je zariya kwana ya kama ni zan kwana na dawo na ga wata mata a gidan da ba gidanmu ma na kwana ba akwai gida abokinmu wurin shi naje saboda zan musu karatu da asubahi bayan sallan asuba sai na kwana a gidan shi gidan shi na kusa da masallacin wallahi mata na gani ƴaƴanta biyu kananu kamar wanda suke zaune anan nan ba kai su zun nuran ba karfe hudu da wani abu na asuba ba a kira sallah ba matan nan da hijabinta da niqabinta har ƙasa da safa ta taho da yaran nan ta tsaya nesa da masallaci daga ta nuna musu sun tafi masallaci suka je suka yi nafila tana tsaye can wurin bango tana hango su sai da suka ɗauko ƙur'ani suna karatu su ba su san tana ganin su ba sai da ta tabbatar da suna tilawan ƙur'ani sannan ta juya gida ta tafi to mu ko nan sai 'yan banzan mutanen tiktok marasa mutunci rashin mutunci na ƙarshe ido ya buɗe an zama wani abu daban ba tarbiyyan ba al'ada ta garin duk kuzan su ne yanzu yara yara a JS2 a JS2 na secondary school buɗewan idansu wallahi wasu yafi na uwayen da suka haife su ga cases na a makarantu ko jiya wani cases da ya faru a cikin muna da organization na masu makarantu Islamic Oriental Schools din nan ni dai an riga an yanke hukunci bana nan lokacin gaskiya da shawarar da zan bayar irin waɗannan yaran a ba su takarda a sallame su kawai iyansu su je su sayin da za su yi da su saboda matsala biyu na farko buɗewan idan yaran da fitsaran su ya wuce hankali na biyu iyayen ba su shirya a tarbiyyantar da yaran ba san ya'ya ya rufe musu ido ba sa iya kwaɓansu ba su yadda ma yaran sun laifi ba sun ma goyi bayan yaran ne ba ma su so a tsaya a gyara abin yadda ya kamata kawai kare 'ya'yan suke har yaran sun gane uwayen suke tsaya musu ta za kai daga wata makaranta ne za ka iya gyara yaro uwayen shi ba su da ka gyara su ba sai ka maida musu 'ya'yansu saboda kai kai din kai rescuing din waɗannan waɗanda su ba su gurɓacen ba wallahi ni a makarantar na an sha kawo yaro ko yarinya lai mata interview tun daga interview zan yadda yarinya ko yadda yaran gara su tafi da su kawo min yaro ban so saboda yanda na fahimta duk na sani da kwai yaran da kana kallon shi kasan nan wake ne ta gari kana jefa cikin 'ya'yan jama'a wallahi sai abin da Allah ya sai abin da Allah ya wasu yaran ma an kore su ne an gaji da koransu a makarantu sai a ce ku kai makarantar malam ai za su sani mu ma ba za su sani ba su je can ku ci gaba sau da haka mu kiyaye da Allah Allah kuma ya taimake mu sai na ma manta ina nake wa qala ara'aytum ma anfaqa منذ khalaqa as-samawati wal arda fa innahu lam yaghid ko ma fi yadihi wa kana arshuhu 'ala al-ma'i wa bi yadihi al-mizan yakhfidu wa yarfa haka ne mu kai karshen shi sai mu tsaya ko mikail wa qala ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ara'aytum shin me kuke tsammani ko ku bani labari ma anfaqa me kuke tunanin abin da inda za a ce a lissafa abin da Allah ya ciyar sama tun da ya السماء sama wal يحلق da والأرض fa innahu lam yaghid ma fi yadihi to inda za ku iya lissafawan ku iya gane arzikin da Allah ya ciyar tun daga ran da ya halicci sama da ƙasa to wannan abin wallahi bai rage abin da ke hannunsa da komai ba bai tauye komai daga cikin arzikin da ke hannun Allah ba in za a tattara duk abin da aka ciyar da duniya tun daga aran da aka halitta sama da ƙasa zuwa yau a auna a ga wai mai ya a arzikin Allah ba za a gane gurbin ba Allahu akbar wa kana arshuhu ala alma hakanan arshin Allah yana kan ruwa kun ga Allah yana sama kenan wa bi yadihi mizan kuma a hannunsa ma'auni yake yakhfidu ai Allah subhanahu wata'ala yakhfidu yana sassauka yana saukar da arziki ga bayi shine ma'anan yakhfidu wa yarfa sannan kuma yana daga ayyukan bayi domin ya taskace musu yana saukar musu da arziki kuma yana daga ayyukan su dan ya taskace a matsayin abin da zai biya su ranar alkiyama ina ga kamar ne lokaci mu tsaya da wannan anan ko zama mu yi fiqhu shi da saura minti biyar hudu ne ma na'am zai ta magani a buɗe magani ina ne babin in bai da tsayi ne in yana da shi mu haƙura shafi na nawa ne ɗari da ɗari da sha takwas yana da tsayi gaskiya ko mu karanta hukumar mamul fasikowar mubtadi ba zai karanta ba na'am alaikum salam alal ma'i na ce na kuma al'arshin yana kan ruwa sai na ce kamar yadda Allah yake sama shi ne ina ga kamar ko na yi tuntuban harshe ko kuma ba ku ji da kyau ba ina ga mu takaita a nan gaskiya mun zo sai mu haɗa wancan biyu insha Allah ta'ala a ɗazu mun faɗi rasuwan ɗaya daga cikin 'yan uwa malam abubakar sadiq pharmacy da ke jihar gombe ɗan uwa ne sosai mai da'awa kuma an yi rashi sosai gaskiya saboda yadda kuka ga malam isa da ke ya zo ya buku bayanan magunguna ɗinan da sauransu malam bakar pharmacy yana daga cikin shi ma allah ya musu wannan baiwa kuma mutum ne wanda abin hannun shi baya rufe masa ido yana da taimakon marayu da masu rauni da iya gwargwada abin da Allah ya bashi kuma daga cikin bai wanda Allah ya masa shine yawan kyauta na dade ban ga mutum wanda yake kyauta ba tare da tsoron talauci ba kamar eh, so gaskiya mun yi babban rashi kwarai da gaske Allah ta'ala ya masa rasuwa ɗazu a jihar Kano kuma an yi sa muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta ma Abubakar Famasi kuma muna yin ta'aziyya na musamman zuwa ga iyalan shi da 'yan uwa malamai na sunna na jihar Gombe kama daga din daga babanmu malam taliyawa Allah ya kara masa lafiya da babanmu malam dakoro shi ma Allah ta'ala ya kara musu lafiya da sauran yayyinmu magabatanmu a da'awa irin su malam Musa Adam mai hula da su yan uwa malam Albani Gombe da su Dr. Ahmad da malam Umar Dokaje da dukkanin yan uwa dai da ba za mu iya zayyano su ba da kwamitin da'awa a relief organization ta jihar Gombe da dukkanin yan uwa ga tullabu sunna waɗanda duk ake tare da su yan uwa su malam Jafar ɗan Tarau da dai wanda gaskiya ba za su iyakantu ba wurin faɗin su kai hadda ma fadar jihar Gombe na san wannan rashi tabbas ya shafi kowa da kowa rashi ne na al'umma ba na jihar Gombe kaɗai ba to muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu haƙurin rashin wannan ɗan uwa Allah ya amshi ayyukansa na kwarai idan namu ta zo Allah ta'ala ya sa mu yi ƙarshe mai kyau kun ga shi yasa ake so mu ce rinka barin ambato na gari a ban kasa in ka shiga social media yanzu gaba ɗaya ta girgiza da mutuwan malam abubakar duk inda ka gifta yanzu kuma alkhairai za ka gani wasu bidiyoyi da karatukan shi ma da ba a san da su ba yanzu kaga ana ta ɗago su kuma ana ta karɓan su to haka nan kuma har wayo mun yi rashin wata ‘yar uwa ita ma yau a wannan layin na baya ana kiranta da suna Hawwa tana da wani ƙoƙari mai kyau Shi ne tana tattara 'ya'yan jama'a tana musu kyauta na karatu na boko to ita ma Allah ya karɓi rayuwar ta ɗazu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nas anfa'uhum linnas mafi alkhairin mutum a cikin mutane shine mutumin da ya fi amfanar da mutane to irin wannan rana ita ce ranar da ke jira na take jiran ku kuma Allah zai iya kawo ta a kowane irin lokaci babba abin da ake so shine ai tattali ai tanaji Allah ta'ala ya gafarta musu dukansu Allah ya sa aljanna ce makoma a gare su kuma Allah ya ba mu guzurin cin musu na alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu afwan sanarwa guda biyu na farko kun sani gobe asabar din farkon wata ne to da haka bana nan insha Allah za mu je karatu gobe ba karatu na tafsirin suratul fatiha jibi ma babu karatu sai a hakuri saboda jibin zan dawo kuma na san gaskiya a gajiye zan dawo da ayyuka ban ma san lokacin da zan baro Kano ba tukuna saboda haka ba karatu a gobe da jibi sai in Allah ya kai mu daga juma'a mai zuwa sai mu dora kuma ga yanan da yawa sun tafi suyan nama har yau ba ku dawo inda kamata ba ni ma da na saka haka za ku yi da na tafi jana'izan mala abubakar ga mika da na gaya mishi na ce mishi ina ga mu tafi abu biyu suka hana ni tafiya Hudu ban juma'a da wannan majalisa. to hudu ban juma'a zan iya ba wani hudu ban yayi in yi tahiyata to amma wannan majalisin ne na san ba wanda zai zo ina so ku gane muhimmancin majalisin nan a wurina in kun kula da kyau duk rintsi duk wahala duk daɗi ko ma yaya ne wannan majalis yana daga cikin majalisosin da tun daga lokaci baya da wuya ku ga nayi fashin majalisin to ina fatan ku mahimmanta abin da muke yi da ku saboda idan kuka bari na fara rauni nauyin da ya min yawa na biye ma nauyin to gaskiya za a fara ojiyo jiyo sau da haka ko ba abin muhimmanci kamar yadda mu ma muke bayarwa majalisun nan da kuke gani ana yi duk sati ga mikael a zaune ba za a taɓa yin majalisun nan ba mu kashe majalisun nan kuɗi ba ko a rekodin ko a wani abu makamancin wannan ko jiya ina ga sai da muka yi assessment na abubuwa da yawa a makarantar nan saboda wannan majalisun wanda inda ba majalisun nan ma ba za mu yi su a yanzu a makarantar ba ba dole ba ne a gare mu sai don majalisun sau da haka ina faɗin wannan ba don komai sai don duk inda ake da'awa ana karfafan mai da'awan idan an ba abin da yake muhimmanci sannan ne ya san da gaske ake idan kuma ya ga ana rauni to shi ma fanye tattara hajarsa to za ku ga za a ji shiru da yawa Allah ta'ala ya taimake mu ni da ku ya ba mu tsarkin ninya kuma ya sa mu mutu muna yi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka sanarwa na biyun afwan da shan bishiyoyin mun fara da shan bishiyoyi na wakafi